ba wayan da dina shi kuma kiyama sakewa sakewar nan da wata da za a yi tashi kiyama bayan an tashi kiyama za a yi sakewa wanda ya fi tsohon sakon kwanu wanda ya fi tsohon shi ma sakon kwanu wanda ya fi sakon shi ma sakon shi ma wanda ya fi sakon shi ma wannan gaskiya saboda yi rantsuwa da ya rantsuwa da wani مبادرة عاملة مجادرة مقصرة جبل أول ضمن على قلوب الجبل سوق
والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراشون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون
وكذبت هذا الوصف والسماء أن أنا رسول هذا السماء ذات الهدف مع موسى ذات ذات الهدف تبع مع موسى hanyoyin wannan akwai hanyar ta alaka da kuka sani da hanyar akwai hanyar ta taurari da taurari tsakanin tauraruwa ta za ta tsara da wani hanyar su ne da zuwa duk da kuma hanyar da taurari sama masu tsoro kuma akwai hanya ta ɗaya da wutar فكمان يكون الناس يعمل بالله والاستهانة ده يقول هو اللي أنا أعمله هو عندي أقوله ما توقع المكانة المكانة تزال تقول المكانة بتاعت الناس هو هو عندي ثلاث خصوص إن كتمور تعالى من كتمور تعالى صلوا على الحياة تفحص وشيء suna sai na kace da ce da kace da ki ba ta da ai da su amma ai da yawa ma an yi yawa wanda tana tsaya wanda tana tsaya wanda tana tsaya ko ne ne tsakanin ku da ku da kowa ne ko kowa hanya za ta kasu hanya za ta buɗe su ne ba wasu da dan su ne sai rantsuwar da ya ce jawabin rantsuwar shi kuma nan inna lalle da kun kawo muku da kuna cikin fada muku da nufa wani kuma a sha'ani ne da Allah ko sun ce sha'ir to shi wanda annabi wani wanda rara da Qur'ani da yake ana rara da shi kowa da yin kira da shi wanda sai da ciwon da kashi kowa da yin yi to haka ne da yin kira da kashi kira da kashi shi aka kira abubuwa sai kuma wasu mace ƙafa ba mawaƙi ne masu da ci wasu mace ƙafa ba masu da ko kayan boka kenan akwai kawai mutane akwai faɗa da kuma wani kwatar suka ce ba su nuna ba ba haka da shi kowa da kuma yi ba su da yuku ba an yi ba da yawan yuku ana juyar da masu juyar wani abin da yi ko ba ni mana ba sai masu jure wayannan abubuwa suna jurewa masu kare shi suna kare shi daga ifuwa ce suna kare shi abin da suke ba ba ne ne abin da suke wani ba ne ne sai ta gaba da cewa kudin da haɓa su ai an la'anci ɗan ƙarwa ko an la'anci makarata ko an la'anci bokaye masu ƙarya suwa ne ne su allabi na musu ne wani lokacin a cikin maganin sabon istimar bayan haka nan wai hannu ya sa'a nuna suna tambaya a yana yau da ke suna tambaya ya ce da yana ya ce da yana yawon mahimman hannun na duk ranar tunanin su duk hannun da ranar da sauransu ne ana kan cewa duko ko ɗanɗani fita da tukun fitarar ha ba a yi zuwa annabi kuntum bihi tasajirun ha annabi kuntum bihi tasajirun wannan da kuka zaman to da ce kuna gaugawa kuna ta azaba ko ko ba za ku to sai ce inna al-muttaqina إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون
to da suka yi cewa inna al-muttaqina kaga masu tsoron Allah masu tsoron Allah fi jannati suna cikin aljanna aljanna ba a cikin wa ulumul suna cikin حاجزين ما آتاهم ربهم suna masu amsar abin da ubangi abin da ya ba inda hun kanu kabla zalika musulmiyin su sun zamanto kabla zalika kayan wannan musulmiyin suna masu kyautata mutane biyu yaya suke yaya halin su yake in ka ga ga haloli da za mu zana in ka ga kana yin wannan kai ne mutum yake in ka ga bakka yi ne to ana rabo ana ba masu kayan kirki da kai bakkarci ba na kare sai da su za a zaga in kan kana ciki kowa shi da kan shari'a ba ta ba za a wada kadarwa da mutum sai kawo da shari'a su wayan na mutane kanu kalilan minan laifin ma ya hajjo kaɗan ne daga cikin dare kowace ba su barci amma kai ka ci ka sha kaki a sai barci kana ta share barci ya kuma ba ruwa sai da ruwa da kare da damu ai baka ce wanda suke ci da to in ka wuce nan wadda ashabi da asuba ko kuma lokacin sauro kuma ya suka da kuma sun suka suna neman gaba Suna ta neman gaba, suna ta neman gaba, suna ta neman gaba. To a ga kana tashi lokacin da wani kana ta asibari, asibari da wani na asibari wani na wasu ma'ana da su ma'ana da alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, kana yi ko baka yi, in kana yi wani ciki, in baka yi ko baka ciki. Wafi amwalihim haƙƙun lissa'ir wa a cikin dukiyoyinsu abin da Allah ya gode musu ko mun karanci shi suna ba almajiri mai alaru na ta annabi Allah ba ku samu sai su ɗauko su ɗauki wani maro da wanda ya kame za ku gan su sima hukumar dai alama a fuskar za a gani su da kanisa muna ta abin su da kamewa sai ka ranta ka ce yana da fushi ubayya a gidan shi bayya amma dole ne shi ga mota ce to irin wannan ana lura da su ana ce wa kanisa kana wani in kana yi kai in ba kai to ba kai sai ce da musan wafin a cikin kasar wannan ka lura ka san ayoyi ka lura ka san ayoyi da su abin akwai lafiya akwai ruwa akwai lafiya akwai tsoro ina ba su ga aya nan da yawa da ita ka lura da aya ka kuma ka kuma ka aya ta kuma kiri na wanda su kan kacewa da gaskiya imani shi ne gano da abin da ka san da ruwan da ke ruwa ko ina yanzu nan duk inda kake wannan aka in aka turbutsa aka turbutsa tiyo sai a kuma ruwa a ko ina ko ina duk inda kake aka haka aka huda kasa sai dai wani kuri ne ko da nisa sai ta ruwa ya tsaya kaji kasa ne ko aya ce ita kare wannan ruwa wafi an musulunci kai ka koma kanka a kawunan kuma a gudanar su babba da yin kawun kuma da yin ba ka ga aya wani baki wani baki wani masara wani jan wani biyar wani gajere wani kuma wani kato wani kare duka bakin wani wani ba a wani wani kana kake shi wani bakin wani shi ba gani wannan babu kana allah ne ba kuma ne da kyau duk wanda kake gaba yadda ke wani ya haɗe shi ne kowa kyau kai ne nafsu ce amara sai ka nuna ma wanda ke wani wani ne in kana sai shi da tun wanda ta shi abin da take so amma Allah ya bar mu kowa da ya shi
وفي أم وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون
ya ci gaba da cewa wafi sama'i arzikinku yana zauwa daga sama daga sama arzikinku yake zauwa to don ku san sama ba wabar ruwa ba ne take na kudi ruwa ne take bugowa ka yi shirka ka samu ka yi shirka in haka sai a zanga wa kuma ba ne wadda ne yanzu abin da kaɗan kaɗan da kai kuma ka gode a kan da wani kuma zuwa abin da abin da aka haɗu da kuma rabu samari wal am kuma rabu samari wal am Allah da kan shi yana rantsuwa da kan shi inna hu al-haqq wannan abin da muke zana da haƙƙin duk kan shi haƙƙin gaskiya wannan duk kan shi gaskiya musulma annakum tanjiqun wa tansa abin da kuka zama to tanjiqun kuna nuta kuna magana kun ga tun daga can inda aka faro tauhidi ne da dalili da rantsuwa da abin da ya sa kuma da Allah zai yi abin da ya ce kuma da nuna muku dalili iri iri ga ga mumuni ga yadda yake ga aikin da zai in ka kana ciki kai wannan aikin da muka ga in ka ga baka so ka zama mumuni to baka yi amma in kana so ka yi mumuni to ta koma a wannan wannan shi ne
هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقرمه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقمدت امرأته في شرة فصكت وجهها فصكت وجهها وقالت عجوز وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم
bayan ya ɗi da wani sai kuma zai ba da kasassu kasassu da amina kistoshi labarin da labarin da shafi ai dama yadda ƙurani ke tafiya da tauhidi da shari'a da labarin labarin duk a cikin wani sai ce ya annabi sallallahu alaihi wasallam shine yake faɗa abin da zai yi abin da aka yi a da zamanin annabawa da suka yi su da maganganun da suka yi shi ne allah zai faɗa wa mutum shi annan mamu sallallahu alaihi wasallam shi kuma annan mamu sallallahu alaihi wasallam faɗa wa mutum faɗa sabon shi sabon shi faɗa wa mutum don mu kawo na su shi zancen na wancan ne amma ta abin labarin tsarin tsarin mutum na allah kuma ki faɗa wa manzana su ba da za mu gani sai ce ana taka shi labari da zo maka ba hadisi dai ku ibrahim ban dubu labarin bakin annabi ibrahim mukurani masu girma to suwa ne ne ba da ya kai musu su goma sha biyu wasu ka tana sha uku amma dai da zubiri da ce ka ɗauka sha uku ko sha uku amma da zubiri da ce sun zo wa annabi ibrahim da labarin ka da su kashi in su ta hannuwa ne yayin da suka shigar da shi وقالوا زوجة لسلام سلام أمس أمس أمس قال سلام أمس قوم من قلوب من قلوب yake mutane da rubuce kawai kai a alkuru san da rubu da wajen kowar kasu mutane sun san da sai ka ga wasu wasu ilimin da goma sha da sha nawa nawa nawa
ya kawo isna ashara ya kawo ashara da talata kullum kure
kai sai yace ka rubu mutane da na yi musu dangane kawai mutane da wanda ake nuna musu amma duk da wannan ana son garin baki ba ƙorin kai kamar gara ta kwana uku kwana uku kamar gara tara da amince abinci ne da kuma da gudunar da duka da shi na kwana uku in ya kwana uku da sai kuma da zama da ke ko kuma wuce in zama yake da tuto wata sana'a in abin da iya da kuma iya ba da sai mai gatari da sai ke nuna ma ne da ke zuwa haƙƙin su ta ƙare in dai abu ne da kuma ka sai da ke tsawon ne kuma shi hanyar da ke shi zai zo kashi ko bayan shi ne faragai na ahali ya tafi wurin yanar shi ba za a bi iskin tsani ya sami irin ɗan mariki sabon tashi tashi kara da ruwan rawa ɗan mariki sabon tashi mai kamshin nama wanda ce a yi a kama aka yi aka soya a gyara lokacin nan kasar su ba hana ba kan ya raba mata ba a cikin da wani su da duk da mata kan ana zuwa ana kawo da faƙarrabahu ilaihi sai kusan tausi ya ga musu wannan dan malaika kala ala ta kuri an ajiye abinci ta kawo da ruwa da abinci a kuma da kuma an ajiye haka jima da kowa ya tusa a ne za ka nemo kayan su a wanda ya yi wani ka tusa ya sa abinci annabi ibrahim sai su a kakar da su ba yi masu da manya ta kawo abincin ka ko a kan su kawo da abincin ka ba ka san ka ko ko ba zai kai kana share da ai ko ba ka ba mun ko a wani wuri na ta kai jama'a ko ko tsoron ku ai gaskiya mun ne a mun tsoron ku ne sai su da wasu can kawai da kwasu sami ne da wato yau sai tsoro da kwasu sami ne da wato tsoro ya kama da suka ga alama shi ne ya tsoro ya tsoro sosai ya zai bala kalu na sau ban tambayi da hankali kada su ba ji hankali sun ce mu ba mutane ba ku ce yau ba haka ne su kuma zama malaki wa basharuhu bi gulamin aliyu a cikin har suka ba shi alisa sun da hidima da ake yi da shi da shi da kusa a yi da ba sun san kuma ba su yi da wasu ala ce su wata gida da wata kama su فأقبلت امرأته سوى تستجبات فقصر بالإسارة تنسكن قلوبها فسكت وزع عدلت لا إلهتم على المسلم كنت أبوي الآلة الآلة تمتعني وتنزل تاني دون فكرة من الأول وتكون الأنسان مثلا مدة مغلقة بسكين كفر الله أكبر الله أكبر الله ورقوا هيك قال يقول ترى تنقل تنقل أنت وقوا هيك يبين قال قوة تدور كلهم باجين إصابة الإيمان إصابة الكبار جميل تفضل kawo ba da kusurin da kusa da kusa da yawa da muska ko kuma suka ce ta tsada da jini ko suka ce haira ta ruwa tana cikin a kan sakat wani ta ma da muska yin a'a ma da muska ai haira cikin ruwa a da haira da cikin ruwa wani kowa da da abin kana sai ta ce a juzun tsohuwa aqimu juya bakarara juya bakarara juya wanda ba ta taɓa haihuwa ko wata haihuwa makara ta ce juya ita juya ce ko makara ta ce ba ta taɓa washin ba ta taɓa wata ba ta taɓa tsallake ba zai a ce ba ta samu ko gudu kuma a tura ta yi ko shekara goma ya tara da ta shekara tsohon to dan kowa ta ya shiga ba ta ta ta ta ma ta ma shi kuma shekara ɗari da ashirin a lokacin da ake yi idan aka yi wani lokaci wani lokaci a cikin da ya ce kowa ta ta قالوا كذلك ملائكة سكت هكا لا يملك قال يملك هذا وتعالى إنه هو الحكيم العليم ألا شيء حكيم يحكم عليم يسر وأما بعد خلافة وأن يرى غلام أكثر هذا So, قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم
to bayan hankali shafi ya gani da ya ce kuma ya gaba sashen abinci ya tattara da abinci a kasar su da su da su kaga bayan an mutu kungiyar baki ko an mutu kungiyar sa'in nan da aka kuma yi shara'a ya tattara domin ka su kuma to sai zo kuma ya an shi ka riba da kuma daga ina suke ina ba shi ne shi ne ce to tambayar ku ne ki al'umma da ke daga ina kake kuma ina za ku to shi ne suka ce da ya ce kala kuma a kuma da wasu ya kuma ne mu kuma ne da cikin da kalu sai suka ce mu ina usulna an aika an aika ila kuma mujibu mutajir mahallaka wasu miya mutane hadiri ne gangama wani hadiri na azaba da muke azaba ce da muke da ke samu linusula alaihim hijaratun min tin don mu aika wa kowa yankun na lakar kusa musamman mata inda ba ku samuwa alama ko kowane da alama da sunan shi da nufin fiye da su to ina za mu tsasa ɗanyen dole ɗan hara shi kuma duk da ɗin da ya fara da ya mutu banda saratu matar shi da nuna ɗan hara da bai samu kowa ba har yadda wani shekaru ba ya wani shi to yanzu kayi ta kankanin mutum ɗan gobe kayi da kayi da gobe a shekara ta samu tun biyar ka wura to sai ce to za ku yi ku hannaka ko a hannaka da yi da su ko da su da sa
da goma har da zo da mutum ɗaya wa suka ce wa ta lafiya har a wani da eh sai suka ce ba a rage da manka da fi hannun da zuwa sai muka huta ko za a huta wanda yake mumuni kuma bai cikin bai cikin amma duk da wannan kuma wajen na fiha ba mu samu ba a cikin kagayar bai ke sai wani gida mai musulmi ne da ke duk sauran azabi wata aka na nema aya wani ka bari aya ce yadda suna ya haku na azabar ali da wanda suka yi tsoron azaba ko da tsoro ci gaba
وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم
yace wa fi musa annabi karanta musu labarin musa kuma kun gana cikin wannan kissa ta mutu ibrahim ba a kare ta ba sai ka shiga kissa annabi karanta musu su wa fi musa idza arsala nahu shi ma lokacin da muka aiko shi ila fir'aun zuwa fir'aun da sultanin ne da hujja wadda ke wani mun ba shi aya tara mabayyana wanda kowanne ya bai haɗu da aya tara ilu ilu ya kuwa ba ta wannan rukuni shi fir'aun da ya zura ya ba da baya da rukuni da sarakunan su sojojin su da ma'aikatan su da wani manyan da ba da ba da su da ma'aikatan su duka masu kama mashi a aiki su ne da يصيب سجود السكرية وأن وقال ساهر قوم جميل سير ساهر to su a lokacin me yasa ya faɗa haka a lokacin nan sihiri ke tashi a duniya in kana so ka zama wani abu sai ka san sihiri in kana so ka zama wani abu za mu na nasu ba mu na zama mu sanar da shi sama sai ka zama to mai ilimin ne ka sai ya ka zama to mai ilimin ne karatu don su lokacin ne gurin masu zama zama ma inda za a zauna ma mai karatu wanda yake mai ilimin jahili ne da ne in an zauna ma a ce bai wanda bai ke bai su lokacin ne ka zama mai shayi ba na littafin lauke littafin lauke rubuta sun ka taɓa yin da tsirin littafin da zai yi shi littafin da zai yi a cikin kuma da wani wanda ko sauya ta tara kuma ta ta ke yi yau ta ke su ka samu zamu mu samu wanda ya tsari ya dabo abewa zai yi hukuma dawa hukuma ruwa hukuma zaki hukuma kudi a lokacin guda ya kallo ana kallo to shi ne ta tsari da wani shi ne ake bada mu ba da sai da hau da zuru ko ba da shi ba ha ko ne ba ha ko na ko an ba da ba da ba sai muka ce wasu yin ma cikin ruwa ko ruwa ko ruwa yana cikakke ko yana zama da hankali
وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء عتت عليه ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم
ya ce da yake zana da kuka lura da ya karewa da zane ɗan zane yawa labarin musa bayan na musa sai zo a sai zo labarin to duka su da kaɗan kaɗan da duk zai zo nuna ya ce wa biya da cikin adawa in za a sanna a lalin murya lokacin da muka aika musu iska aki makara da ita wannan iska ma ta zo da shekin a kan alin da wani wani abu ta tarda shi in da sai a ɗan karɓa da su ta san sai ta bar shi da dattigin kawai ta cincira shi ta cincira shi ne iskar iskar da su yanzu ma ana yi su sai wanda suke yi da su yanzu ma a kan turawa na sai ana musu ta ana musu saboda sabon duk abin da ka san sako da ake yi a da yanzu ma ana yi duk wani sako da aka hallaka mutane da suka yi yanzu ana yi shi kuma haka ana yi kuma ana hallaka ana hallaka da ruwa da da azabu da cutuna mana duka ya ci gaba da ja wani sauri وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين
su ma ba haka su ma wafi samu a cikin samu dawa su ma bayan adawa iziki da lamu ya lokacin da aka ce musu tamattu ji daɗi hatta ji na ɗan lokaci ɗan lokaci kaɗan ji daɗi za a hana ba ta wani ƙarfi su da shi shi ne tsaurin kai da ƙarfi wani Allah ce ba a haɗu na kama ko a haɗu da sa'ika sai tsawa ta mala'ika ta kama su wani da kallo mala'ika da musu kyara duka su kallo da ya musu mafaɗa umarin kyanin babu wanda ya sai tashi da makanu da tattalin su ba a zama kuma da za a taimaka Allah ne da ke zama kawai da su ma a zama sun وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون وفروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين
وقوم نوح هكذا متى نوح أنت مسلم سمتى نوح من قبل سنت بعدين إنهم كانوا قوما فاسقين سنت سمتى نوح فاسقين مسلم لك هني هكا والسماء علينا بأيدي سموا يوم البيت بأيدي الذين أمروا wani haka kuma masu yi wata aiki wani ɗar da haka ƙasa ba rashin na a mun shimfiɗa ta a neman mahi ma da nisa da wani shuru da ƙasa da shuru shi ne allah za ta yayi da za ta allah yayi allah da kai shi kai shi kai yayi da kai shi kai yayi da kai shi kai to kai kana gina masu yawon da ya ها قليل المحل ومن كل شيء جعلتنا زوجين من بكتيش أو دأب من زوج أبيتين دأب من زوج أبيتين يتبون على جيش زوج متبعين wanda ta abin da ya zama noma a raba shi da su kare ta ta ba a wani takalin duka ta takalin ka ko mun tsaye shi ko ya yi shiga ɗari ba ka biya wani shi a ɗaura in ka yi ta ya shi da ɗaya a ɗauka sai a sake masu na shi a nan yau ta ko ba ta zai ta ta nan yau ba haka ne ya fi takalin da shiga shi da ɗaya da ɗaya da lokacin kuma za a ka kara ba a wani haka ɗaya in ba ta yi mutum mace su in ba mace ba dole bai da kuwa in ba namiji da suka tafi kila zai yi wani musu to a dukkan halitta ko haka aka yi ƙara fara ta ta ya ce mun halitta su na Allah kun taɓa karo ko ba suna ko a su idan mutum ya yi da nani sai wa ake yi to abin da ake so da ku ya jama'a fakiru ilalla maza maza da gaugawa maza maza ku yi gaugawa ku yi mutu maza ku yi zuwa gani ku koma gani ya ce in yi za ku yi mutu da yi yi kuma yi annabi ya yi ta wancan yi ne da zai ne kuma yi na yi ta sa abin da zan faɗa muku wala ta zara noma Allah ya ba ko ni kuke yi ko ni kuke yi duk sa'ar da kuke yi kanku yarda ku gama Allah da wani wani duk abin da za ka dan da kitan da za a yi a kan musamman in dai ba ka ba ka shi kan sai ku mutum jini na da shi su ka shi kan sai dai ka ɗari da ba to shi ma yawan nan kuwa idan ku ba ai kun san wanda ya kashe mutum ne a lokacin da kuma shiga saboda zai bayi inda yana ba ya shiga da zan mutum ya kiyaye kan ƙarna ya kiyaye ta kai yanzu ana shiga a zonna saboda wanda yana yawa ya yi tsari ko da tsari ko koda da gona maza da gona mata ba in na ga mata na yi tsari na ga maza tsari na maza tsari kuma wannan ma tsari da zai lakon yin nazirin mubin ni a gare ku nazirin mai gargaɗi ne mabayyani
كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم
yace kazalika alamun haka yake ma tattabiuna min qablikum min rasul da dai wani abu zo don gabanin su da wani ma'aiki illa qalu sahirun qumtu haka wasu bal hum qawman tawi asu ani masu inda ke halali su da amu musallu وتولى عنهم الرجال زيار بدا سودا بدا أربعة وما أنت المريض
وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين
يتي أمن ذاك الكلام وذكر الوقت فإن الذكرى سوى بوأتي فقالوا مؤمنين فلا ومؤمن هم كالإنجليز سواء من وأتي وكيف وأتي وأتي من تناثر وأتي سوى تناثر والماء تناثر والماء معناه
وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون
كذلك الأمر الحقيقي ما الذين من قبلهم من الرسول da dai su mutane wani ba a zo wani gabanin su wani ma'aiki ne zo musu ba sai sun sa jirage illa kanu sai sun ce sahihun mai dabo ne an wajen da ke ba ba ko su wada ba zama Allah ya kare su a da wasu sun zo su ce wani bal hum qaumun tahun bare su mutane ne masu tsallake iyaka masu tsallake iyaka su tsallake halali su fada haram ta wannan aljaba ya tsale su annabi وما أنت هو أبيه الثالث فذكر كذلك وأنا وإن الذكرى سيد الذكر أربعه مولد الكلام ستة السم وما علاقة الجن والإنس إلا بأمر قال ابن سلام كافرا mutum da aljannu malikai su sai fito su ne bauta ka tunatar da mutane akan haka aljannai ka faɗa musu duk ka bi guri-guri inda suke fari-fari ka faɗa musu dutse-dutse da su ka faɗa musu kai mai wasu annaba an yanzu ba ya shi wani gura ba shi wani gura ba shi wani gura ke kasu wani gura ba shi wani to za na wani don za ka iya zuwa guri a jami'ar da wani gura ko ka iya zuwa ka wada musu gumarin su da wutar da ake bari su ta wa ma uridu minhu ko ma uridu minhu min rizqi ko ban ma neman wani arziki a bamu kuɗi a bamu arziki a a wa'azin da nake ba dan bamu kuɗi ba wa ma uridu an yakunu ko ba ba ban ma neman a ce ya ci da bi amwali hum anfusa bi amwali na wa anfusa mu yi wa'azi da kanmu da duki mu sai da ba ko mu tafi da duki mu mu yi abinci mu yi komi da kuma da kuma kan sai mun je wa'azin ko muna ala Allah wa Allah wa kawamu ba su ko ba su ya su gaba da cewa wa kiɗansa Allah inna Allah huwa razzaqu shi ne arzika in ka daure in har ka daure kai zaman ka ka nemi ta sana'a ka kana cikin lalzin daga bukatar yin kowa da lalzin su yin kowa ai ka san shi shaidan da aka san mutanen musa sihiri ke tashi mutanen na muhammad ilimi ke tashi suke cin abinci da wannan sai zuwa sai gama da boka da mani sun tsaye ba a kawai sai ma da musa ka wuce ko ka ko ka ko ya to amma ya akwa da su ka ga tiya da ya ba haka ke Allah shi ne ras razaq min arda zuwat ma bi sirri mutum da kai bayan lil ladina zalamu na ga wanda suka zalunci kansu zuwa mun laifi mutum da zuwa sahabi kuma shi laifi wanda suke tare da su fara tsarka a jami'ar kafin gwamna ne kuma ba wani lullun da zina kabaru azaba ta tafi da wani suka kafa cikin yau daga ranar su allazi yi a duniya wani dami alfa a jami'ar kofi sai ba su wata kuma abin da muka yi gidan da ba mu da yin da kuma su da wanda ya fi kuma maka sa don Allah Allah sa ka nuna ya ta a masu bukata ta alheri da Allah ya wasu masu neman wasu abubuwa da Allah ya wasu Allah ربنا آمنا بما أنزلت وتقبل ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة